أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث الرحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قوله وأن لا مدعو كتبتر كي وأن تكن نعمة يا سيام رايي وأن يمتين البركة في غبات كن كراتون بساتن الأدب المطلق na al'imam al da fatan allah madaukakin sarki mana jagora har yanzu muna babi babu husnul khuluq idza faqihu babi kyakkyawan dabi'a idan mutum ya fahimci addini falalan da yake da shi girmanta a cikin addini domin mahimmanci wannan babi imam bukhari ya jero hadisai wajen goma sha a wannan babi kawai muna kan hadisi na bakwai hadisi umar darda قالت قام أبو درداء ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح قلت يا أبا درداء ما كان دعاؤك منذ ليلة إلا في حسن خلق وقال يا أم درداء إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه الجنة والعبد المسلم يغفر له وهو نائم قلت يا أبا درداء كيف يغفر له وهو نائم قال يقول أخوه من الليل يقوم أخوه من الليل فيجتهد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه wannan asar har wato daga umar darda matar abu darda ta ce koma abu darda lailata yusalli wani dare abu darda ya tashi cikin dare yana sallah فجعل يبكي ويقول yana yi yana kuka yana ta cewa اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي يا أبنجدي كاكوتة ألتانا كاكوتة دجونا حتى أصبح har ya waye gari wannan shi addu'ar da yake yi cikin dare yana kuka yana ce ya ubangiji kamar yadda ka kyauta da halitta na to ka kyautata da jikuna قلت يا أبا درداء كما تستكت يا أبا درداء na كان دعاؤك منذ ليلة إلا في حسن الخلق me faru babu wata addu'a wanda kai tun dare da kai tashi kana sallah sai game da kyakkyawan da biyu faƙwala ya umar dadda sai sai ya kai umar dadda inna al'abdal muslim ya sunu kuluku shi bawa musulmi idan ɗabi'unsa suka yi kyau hatta yudkhilahu husnu khuluqihi aljanna har kyakkyawan ɗabi'unsa ɗin nan su shigar da shi aljanna wa ya yasi'u khulqu shi mutum musulmi ɗabi'unsa yana munana hatta yudkhilahu su khuluqihi nar har ya kasance mummunan ɗabi'unsa nan su ne suka shigar da shi wuta والعبد المسلم يغفر له وهو نائم shi bawa musulmi ana gafata masa yana bacci yana bacci ma sai Allah madaukakin sarki ya gafata masa cikin baccinsa kuntu ya abadar da kaifa yufar lahu wa huwa na'im sai nace ya baban darda ta yaya za a gafata masa yana bacci قال يقوم أقوم من الليل فيجتهد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له yace ɗan uwanka musulmi zai iya tashi cikin dare yana yin tahajjudi sai roki Allah sai Allah ya amsa masa wa yidu li akhi fa yastajibu lahu fi sai wa ɗan uwanka addu'a sai Allah madaukakin sarki ya amsa wannan hadisi cikin da yake cikinta na farko shine cewa akwai kadaitarwa akan yin wannan addu'a wanda aka ambata cewa ya ubangiji kamar yadda ka kyautata halitta na to ka kyautata da na. wannan addu'a ma ya inganta daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi da kuma da dama daga sahabbansa suna yi cewa ya ubangiji yadda ka kyautata da alitta na ka kyautata min ɗabi'una li'annahu bi husnul khuluq yadkhulu al-'abd janna domin bawa yana shiga aljanna ne ga kyakkyawan ɗabi'unsa وبسوء الخلق ينجر إلى النار da mummunan dabi'unsa za a jashi a kasan a kasa da idonsa a jashi an cikin wuta Allah ya kare mu fikiyu na biyu kwadaitarwa a kan yin siyamun lai da kuma yin addu'a a cikinta domin addu'a fi a ƙarshen dare أنا فاتن Allah zai amsa to يا ya kwadaitar da حديث haka عن أسامة ابن الشريف قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب ناس كثيرون من هؤلاء وهؤلاء فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم وقالوا يا رسول الله أعلينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها فقال يا عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك قالوا يا رسول الله أنا تداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا ما هي يا رسول الله قال الهرب قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان قال حسن خلق wannan hadisi an wuce daga usama dan sharif ya ce kuntu inda annabi sallallahu alaihi wasallam وجاءت الأعراب na kasance a wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga larabawan ƙauye suka sau nasun kafirun min hauna wa hauna mutane ne masu yawa daga nan da can fasakatan nan ganin su sun taho wajen annabi sallam mutane gaba ɗayan da suka wuri suke wuri suke kai shiru la ya takallamu na gairahu babu mai magana sai wayan nan larabawa fa qalu sai فقالوا سيسكتي يا رسول alaina أعلينا fi في wa وكذا ya ma'aikin Allah shin akwai laifi a kanmu akwai damuwa a kanmu akwai zunubi a kanmu idan mun yi kaza da kaza da kaza suna ta tambaran shi abubuwa fi ashiya min umurin nan ababe daga cikin al'amuran da mutane ke yi la ba wanda kuma babu laifi a cikin ta a yi فقال سهل صلى الله عليه وسلم يا عباد الله ya ku bayan Allah wada almawul haram Allah ya sanya muku wani damuwa gaba ɗaya ya aje muku babu wani wahala babu damuwa cikin addinin ku wanda damuwa ce kansa shi ne kawai imra'an istaraba imra'an gulma mutumin da ya baiwa wani bashi ta hanyar zalunci ko ya karba bashin wani ta hanyar zalunci in ma ya bayar da hanyar zalunci ko ya karɓa ta zalunci fa za ta lade harja wa halaka wannan shine damuwa ke kansa da kuma halaka قالوا ya رسول suka ce ya ma'aikin Allah ana ta dawa shin idan muka yi rashin lafiya za mu yi magani mu sha? Kwala na'am ya ibadallah ta dawo ya lissa sallar da e ya bayan Allah ku yi magani ku sha idan kuka yi ciwo fa inna Allah lam yada da'an illa wada lahu shifa'a domin Allah maɗaukacin sarki bai sanya wani kiwo ba face sai ya sanya masa magani wanda zai wakar da ciwo غير داء واحد sai dai ciwo guda kawai qalu wa ma hiya ya rasulullah suka ce wani ciwo kenan wanda babu waraka a ciki qala al-haram sa kan ne yace tsufa qalu ya rasulullah ma khairu ma utiya al-insan suka ce ma ya ma'aikin Allah menene fiyayyen kyauta wanda Allah zai wa mutum qala khuluqul hasan sai ce ɗabi'u mai kyau shine kyakkyawan kyauta wanda ya fi kyau wanda Allah zai ba wa mutum malan wannan hadisi Usama ɗan Sharif babu wanda ya ruwaito hadisi daga wurin shi banda Zayat wannan hadisi ya ruwaito daga Zayat mutane go wato mutane goma daga cikin al'imman musulmai da kuma yadda su qala kuntu inda nabi yace na kasance wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallam. wannan ranar a hajji ne a filin mina don haka ibn Kuzaima da hakim sun fitar da wannan hadisi ne a babin hajji yace a a wasu wato riwaya na wannan hadisi yace su rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu annama ala ru'usihim sai na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbansa kowa a natse kowa ya yi sit ka ce akwai tsuntsu a kansa baya so ya tashi fasallamtu sai na yi sallama ثم قعدت سن نزونا فجاء الأعراب من هاهنا وهاهنا sai wasu laraba suka zo dewa daga nan da can a wasu anyan hadisin ya ce wa kaman nasu fa ja'alu yuqabbiluna yada mutane suka tashi suna kumbantan hannun annabi sallallahu alaihi wa sallam fa fasquha fa wada'tuha ala wajhi ni da na kama hannunsa sai na sanya shi a fuska na fa'iza hiya ya bu minan miski ina ya kuwa ban ji komai ba sai dai kanshi wanda ya fi al kanshi wa abu ya bu minan sal safinsa fari ya fi kankara fari wannan a wasu turuk na wannan hadisi فيتي وجاءت الأعراب ناس كثير من هاونا وهاونا يوصل العرباء سكزو متانين ديوة دقنان لسان wannan kuwa shi ne hajjin bankwana wanda annabi sa sallan ya yi kun san yadda aka yi yawa wannan hajji an larabawan ƙauye ma su ma sun tawo cikin yawan fasakatan nan mutane sun yi fit ba sa yin magana la ya takallamu ghayrahum ba masu magana sai wa'annan larabawa suna yin fatawa malam yace watakila kasancewa an samu hali a cikin sunna na sallallahu alaihi wasallam cewa kada su dinga yin wato kasa su danga murya muryarsu ya haura kan murya na sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka yi shuru ko kuwa ya kasance domin hadisi ana tsammani wanda ya ce nuhina an nas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an shay'in an hana mu mu tambi annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية sai kasance muna shahawa muna muna kauna wani balarabin kauye ya zo daga kauye ɗin su kuma ba wannan ba za su iya tambayan komai mun kuma idan mun gan su muna jin daɗi ya tsalu su kuma sai su tambaya wa nahnu nasma mu kuma muna jin tambaya muna jin amsa a wata lafazi na imam muslim anas yace kunna na fil qur'ani an hana mu cikin alkur'ani an nas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an shay'in kada mu tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da wani abu wannan hani tambaya ne wanda ba shi da amfani kamar yadda wayanda suke zo suka zo wani rana suna ce ina babana yake me kake nufi yace aljanna yake ko wuta annabi sa sallah yake babanka na wuta kaga yin wannan tambayi na amfani sa so kuma Allah madaukakin sarki yace ya la tasalu an ashiya in tubida lakum tasukum kada ku dinga tambayan wasu abubuwa wanda idan aka bayyana muku hukuncinsa ba za ku ji daɗi ba za ku ji zafi ga watakila wannan shine yake ishara zuwa gare shi to mutanen nan da suka zo suka fara tambayansu suka ce ya rasulallah alaina harajun fi kada wa kada fi ashiya'i min umurin nasi la ba'ta biya ya ma'aikin Allah shin akwai laifi a kanmu a kan idan muka yi kaza da kaza wasu abubuwa al'amura wanda mutane ke yi amma kuma wayannan abubuwa babu laifi a shari'a kalmar haraj a asali shine kunci idan aka ce haraj ana nufin kunci amma kuma ana ana ana faɗin shi ana nufin laifi zunubi ko haram kuma da wannan fassara guda biyu ya zo a cikin alkur'ani idan haras wani lokaci ana nufin abdid shi ne kunci wannan ya zo cikin alkur'ani allah maɗaukacin sarki ya ce ma yuridu allahu li yaj'ala alaikum min haraj allah bai so ya sanya muku wani kunci ba wani damuwa wani tsanani ai ma yuridu allahu fi amri tahara an yudayyiqa alaikum Allah ba ya so ya tsananta muku ya kuntata muku a kan al'amarin sarki shi ya sa ya shar'anta muku taimama hakan nan ma Allah madaukakin sarki yake fala yakun fi sadrika harajun minhu fala fi sadrika harajun minhu kada ya kasance a zuciyanka akwai wani kunci cewa an saukar maka da alkur'ani daga wurin Allah sai yi tantama abubuwan da kafirai suke faɗi ta bari ya zama ka kunci a cikin zuciya a nan haraf ya zo a ma'anan kunci yana iya zo ma'anan zunubi ko haramun Allah madaukaki sarki yake laisa ala du'afa ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نفقوا لله ورسوله ألا يتي باب كومي أكن ما تروني كومر لا فيا كوا إن دفستام كومي وان بذات السير باودن تتازوا بدا كلمر ألا باب ليسي أكنسو معناه باب زلدين أكنسو متكا su yi nasiha ga Allah da manzonsa ma'ana sun yi ikhlasi wa Allah da manzonsa suka yi aiki da shari'ar Allah rashin fitansu babu laifi ma'ana babu zunubi hakan nan ma Allah ce laita alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj haka yake Allah yake makafi da kuma gurage da mara lafiya babu laifi a kansu idan ba su iya sun fita zuwa gaya kalmar Allah ba zuwa diyari ma'ana babu zunubi a kansu domin kalmar karat yana zuwa a ma'anan kunci yana zuwa a ma'anan zunubi amma a nan ya zo ne a ma'anan zunubi ma'ana suna ta tambayan wasu al'amura cikin ababen da mutane suke aikatawa wanda ba zunubi ba shi yasa nufka sannan ya ce musu ya ibadallah وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك Allah maɗaukacin sarki ya ɗauke muku kunci a addini bai ya muku wani wahala da kunci ba wanda wannan yake kanta shi da mutumin da ya ba da aro ta hanyar zane ta hanyar riba domin idan lokacin biyan aro bai yi ba sai fara mishi kuɗi ko kuwa mutum ya ba da aro ya karba garanti garanto sai ba da aro kuɗi ya karba takardar gidansa sai ce ba ka da zabi idan ranar biya ya yi baka biya ba gidanka ya zama nawa wannan zalunci ne ko mutumin zai zai karba ba shi shi ma ta zalunci ba wai yana so ya biya ba ne yana so ya karba ne da ya cinye ba zai biya ba to wa'in nan su biyu din nan su ne akwai damuwa a kan su a ranar tashin kiyama domin zalunci ne mai zalunci da zai kushe a filin kiyama ba sai Allah madaukakin sarki ya yi kisot kamar yadda muka karanta a baya sa'an nan suka ci gaba da tambayar su. cewa ya ma'aikin Allah ana ta dawa shin za mu yi magani idan ba mu da lafiya mu nemi magani na wannan ciwon da yake mu? annabi sallallahu alaihi wasallam yake na'am ya ibadallah dawa ma'aikin Allah fa sallan yake eh ya ku bayan Allah ku yi magani a nan akwai kwaɗaitarwa a kan sanin hukuncin shari'a kafin mutum ya fara aiki da shi imam khattabi yake wa fi isbatu at-tayb wal ilaj nan, musulunci ya tabbatar da aikin likitanci ya kuma tabbatar da aikin neman magani don waraka a kan ciwon da yake damu mutum Wa wa'annan tadawa mubahul gaira makru cewa yin magani don ka sha ka samu lafiya ba abinci ba ne halal ne ba ba ne kamar yadda wasu suka tafi ko ba wai rashin dogara da Allah ba ne babu domin annabi sallallahu alaihi na'am ya ta tadawau da kalmar umumi cewa ya ku bayan Allah ku yi magani ma'ana ku nemi magani akan ciwon da yake damu to idan mutum ya kudurta cewa wannan magani yanfa'u da idnillah zai mata amfani da izinin Allah فهذا لا ينفي توكل على الله وأن بايا قولي دوغرا جعلنا منه في كما لا ينافيه الأكل والشرب لدفع الجوع والعطش كمر mutum yana jin yunwa ya ci abinci yana jin kishi ya sha ruwa wannan baya nufin cewa bai dogara da Allah ba sai Allah zai iya ciyar da shi ya shayar da shi A ma Allah ya hana mu cewa rashin tunani ne rashin hankali ne ba kamar mutumin da zai shimfida annunka zuwa ruwan sama domin ruwan sama ya isa bakinsa ta ina zai isa su ana bukata kai ma ka yi motsi ka yi aiki da haka kama tagadi ga musabbab babu laifi a cikin sa idan mutum ya nisanci abin da zai halakar da shi wannan baya nufin cewa bai dogara da Allah ba a ya dogara da Allah amma kuma ya guji wurin halaka mutumin da ya kama ya aje motarsa ya kashe ya binnan ya lock abin nan ya rufe ko'ina ya tabbatar kafin ya shigo masallaci ba a rikin cewa ba shi da tawakkali a kan Allah asali ma an yi umarni da aka mutum ya je rakuminsa sai ya rasulallah wannan rakumin zai iya in shiga masallaci ne ya salla annabi ta ka daura sannan ka yi tawakkali Allah a kan Allah in ka daura ta wannan ka daura ta ba za ka iya ta tsubule ba amma kuma rashin tsubulewa duka yana hannun Allah ne don haka bayan ka ɗore sai ka yi tawakkali a kan Allah to kama sababi baya cikin rashin tawakkuli mutumin da ya fita da safe neman ci da sha baya nufin cewa ba shi da tawakkali a kan Allah neman nan yana cikin sababi wanda shi ne zai aifar da a samu mukaddabi na fata mun gane to فإن الله عز وجل لم يدع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد Allah bai sanya wani cuta ba face sai ya sanya mata magani sai dai idan mutane ba su san shi ba cuta wanda ba shi da magani guda ɗaya shi ne tsufa wanda ya ce ina ma a ce kurciya ya dawo wannan yana fata ne wanda zai samu ba kurciyan da zai dawo ba wannan furfura wanda ya zama farin nan da zai dawo ya zama baki ba ya riga ya wuce yawwa aikin wucewa ya tafi a kan garin da abin nan daren da ya riga ya yi ne mutum zai fita kuma ya nema bayan dare ya yi sai mutum a lokacin da yake shirya ina za ka a ah, ina son fita kasuwa ne kasuwa a ina da dare A an gaba cin kasuwa sai suka ce ya ma'aikin Allah menene wannan ciwo wanda ba shi da magani a malam abbajibi ya ce almuradu bihi alkiba shi ne tsufa mai yamta wa ja'ala wuda'an sai sanya wannan shi da cuta an bihi wato ya kwatanta tsufa da cuta fa innal maut ya'qubuhu kal adwa domin mutuwa shine ke bin tsufa kamar yadda cututtuka suke bin a mutane wanda yake da lafiya ma'anar shi ne cewa tsufa yana aifar da rashin lafiya an gaya wa wani wani malami abin wani tsoho babba ya tambi likita ya ce sam'i da'if wanda ya faru ne yanzu ji na ya yauni sai likita ya ce min al ai tsufa ne ya yasa sai ce maka kuma wa bakwari da siyan hakan nan ma ido na baya ganin sosai haka ina ganin jirgi likita ya ce a kaka damu baba wannan tsufa ne sai ce laisa li quwwata ala mashi wa ala baqash yanzu ba na jin dadin kafa na duk biyoyi nan ciwo yake ne ina tafiya da kyar ya ce ba wannan ba ciwo bane tsufa ne ce wani in samu fi zahar yanzu ma bayana ya rike dam mana na iya abin da sun kuya yace baba tsufa ne to yana ta fi da faɗin duka likita yana ce tsufa ne sai ya ji haushi da ya ji haushi sai yi mummunan magana wa likita ce kai wani irin ba gidajen likita ne duk wani ciwo gaba daya tsufa ne sai ce wannan ma tsufa ne wannan magana da kai nan ma shi ma tsufa ne sai ya ce ka saurara ka ji ba ka ji ana cewa manufuliya bil kibar fa fadistuliya bi alfi da'i duk wanda aka jarace shi da tsufa an jarace shi dubban cuta domin daban-daban aka bai ta zuwa jiki ya riga ya yi rauni Allah bai ni wannan jikin mutum ya kasance ya dawwama a cikin karfin ba kamar ya tashi da yadda ya tashi da rauni aka kuma ya zo ya karfi ya cika zai zo yana raguwa ne zai zo yana raguwa ne har iyakan raguwa shi da mutum zai zama ma yaro ya dawo ya zama yaro ɗaya ne baya iya yin komai sai dai a yi masa الموفق البغدادي وأما الهرم فهو استحلال الطبيعي والطريق إلى الفناء الضروري yake shi ne karewa na tabi'a mutum yana karewa a hankali a tabiyance kuma anya ne zuwa ga karewa falam ba lau shafa Allah bai sanya masa wani waraka ba wal mautu ajalin maktubu la tazidu wa la shi kuma mutuwa ajali ne an riga an rubuta ba a ragewa ba a karawa baya tare da tsufa nawa daga cikin mutumin da ya mutu babu ciwo nawa ne yaro wanda bai balaga ba ya mutu nawa matashi wanda ya zo kuruciyarsa ya mutu ga mutum kuma ya tsufa ya tsufa na roka maka mutuwa bai ba ya za to mutuwa shi ajali ne ba a rage ba a ƙara amma shi tsufa hanya ne dai zuwa karewa sai suka ce ya ma'aikin Allah ma khairu ma u'tiyal insan menene siyayyen kyauta wanda Allah zai ba wa mutum hasanin ya hasanun yace kyakkyawan dabi'a kamar fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake khairukum islaman a'atinukum akhlaqan ila safi fiyayyanku a musulunci shi ne wanda ya fi kyakkyawan dabi'a cikin ku idan ya fahimta ay fahimu anillahi ta'ala awamirahu wa nawayi sun fahimci hannun Allah sun fahimci umarninsa wa talaku hijar kitabu wa sunna suka bi hanyar littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'annan sunan suka yi kyawun kali حديث ندب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل آه، عليه الصلاة والسلام وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح المرسلة وأن حديثي اروي لدى عبيد الله دا عبد الله بن عتبة سوى للي عبد الله بن عباس ياتي مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مايكن الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله أجود الناس بالخير يتي مايكن الله صلى الله عليه وسلم يا في قوة ya دع الخير يا في قوة kowa دع الخير وكان أجود ما يكون في رمضان kuma lokacin da ya fi yawan kyauta a kan kowane lokaci to a wata ramadan ne shi na yalƙawo jibril a lokacin da jibril a salam zai zo wajensa wa kana jibril yalƙawo fi kulli lailatin ramadan kuma jibril yakan zo ne a kowane dare a watan ramadan kowane dare yake zuwa ya sadu da annabi sallallahu alaihi wa sallam. يعرض عليه القرآن ينا كرن تامك القرآن وند أكرد عن سوكر فإذا لقيه جبريل إذا جبريل يقول متى كان رسول الله أجوب بالخير وعلى وقت ما ندفع صلى يأتي هو للوقت شوتا شوتنسا za iya kwatanta shi min rihi al-mursala fiye da iska wanda aka saka idan aka take iska duk wanda iskan ya samu zai same shi kawai da zai bar wannan ya bar wannan ba a an sake ka kawai zai kowa zai samu cikin iskar suka aka nufa sallan yake yin kyauta wannan hadisi imam bukhari ya kawo shi a nan domin kafa dalili akan kyakkyawan dabi'a a nan za ka fahimci cewa kyakkyawan dabi'a tana da yawa daga cikinta shi ne mutum ne kasance mai yawan kyauta faɗinsa wanda ya ce annabta a sannan ya kasance ajiwadun nan kalman ajiwad daga wazanin af'an ne ma'ana a tafi mafi fiki afdalu wannan ya fi wannan kuma kalmar adwat daga jud ne shine kyauta ma'anansa kuwa shine أفخى الناس لما كانت نفسه أشرف الناس annabi sa sallam ya fi kowa kyauta domin ne domin zuciyarsa mafi darajar zuciya da Allah ya bashi wa mazajuhu a'dalu amzija kuma tabi'a min sa sallam ya fi kowane tabi'a daidai babu wani kuskure ba inda za ka ce wannan akwai aiki babu shi labudda an ya kuna fi'lu ahsanul af'al dan aka dole ne aikinsa ya kasance mafi cikin aiki وشكله أملح الأشكال شقي ما نلسى سلم علي تنسى شين ما في التو نأليك وخلقه أحسن الأخلاق كما الذي أنت شين ما في تلكم الذي أنت فلا شك بقوله أجود بل أكا باب تنتمى إلى كي أنت ياتي قوة لا wa huwa mustabni anil faniyat me yasa wa kaifa la ta yaya ba zai fi kowa kyauta ba yayin da yana da wadatar zuciya fi kowa wadata da bari abinda mutane suke nema a duniya abin wanda yake karewa. sai dai albaqiyat sai da mai ragewa as-salihat kyakkyawa nagari to dole annabi ta sama ya kasance kowa ya fi ki kyauta amma kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai arista akwai kyauta na shari'a wanda Allah madaukakin sarki hakan nan ya alce shi domin ciyarwa ɗin yana ba shi sauki ba da wahala yake yi ba bayarwa yake yi baya tsoron karewa ko ya dinga tsoron cewa ba shi ba zai bar komai a gado ba babu domin zai sa yana karawa baya bukata ya kara amma kyautansa na shari'a hakan ne kamar yadda aka ce ifa'u ma yambazi lima yambazi خالصا لوجه الله تعالى دون رياء أو سمعة النبي صلى الله abin da ya dace أبن ديداتي زوان ديداتي domin neman yardan Allah ba don riya ba ba don aji ba haka yake bada da kyautarsa sawa'un kana hadha al-aqa wajiban ka babu bambanci wannan kyautar wajibi ne kamar zakka aw duban ko kuwa ne ka sadaqa kaman sadaqa alhali ma an hana shi zin zan an hana shi ya ci zakka an hana shi ya ci sadaka balle ya yi kwaɗayi wanda mutane za su kawo to Allah maɗaukacin sarki ya tattara wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam tsakanin karimci da kuma tabi'a wadda Allah ya gadar masa sa'annan kuma tabi'a wanda ya gada daga cikin danginsa hashimiyya duk girman makkan nan su ne suke siyar da alazai suna shayar da su tun lokacin jahiliya aikinsu kenan sun gaje shi ne daga tsakaninsu aka suke gadonsa. su ne masu shayar da alade ba tare da karɓar sisi ba so idan annabi sallallahu ya kasance mai kyauta haka da bi'an wanda ya gada a gidansa ga karanci wanda Allah maɗaukacin sarki ya ladabtar da shi da alkur'ani ya kyautata idan ladabinsa kamar yadda ana ya sifanta nan sa ya yake kana ajwa a nan sa ya fi kowa yin kyauta wa kana ashja'un nas ya fi kowa jarumta falau kana fi duniya lau da cewa duniya ta ne fa ha yana ciyar da wannan duniya da ra'a ala nafsi ba da zalika khawfan da zai gan a kan kansa tsoron kar wani ya samu ba tare da ya gama ba su ba wa kana ajwadu ma kunu fi ramadan kuma ya kasance mafi lokacin da yafi yawan kyauta to a cikin ramadan ne kyautansa yana ninninka ne yana ninnin tashi a watan ramadan shi kalmar ramadan zama shari'ate ramadan مصدر na ramadan إذا افترق من رمضان shine idan wuri ya yi zafi tsananin zafin rana wuri ya yi zafi ake ta kiran ba excessive heat zafi mai tsanani shi ne ramadan sai aka danganta shi ga wannan wata kasance wannan wata ɗin yana daga cikin wata wanda ya ji kowane wata zafi rana kuma yana fi kowan kyauta ne a lokacin da jibril zai zo masa kuma jibril ya kasance yana zo masa ne a kowane dare yana karanta masa alkur'ani wannan shi ne sababin ƙayan wajen kyautatawa al'amura guda biyu ne na farko iltiqa'uhu bi ruhil amin jibril alayhi salam shine saduwarsa da ruhi mai sarki jibril sir allah abin nan alayhi salam yayin da yake saduwa da shi kowane dare suna mudarasan alkur'ani don aka nan sallam yana yin kyauta su kuma laraba a cikin ɗabi'unsu idan suka yi bako mai daraja mai mahimmanci to kowa a unguwa za su san cewa an yi bako domin me za su yi abinci fiye da bukata ta yadda wayanda suke makwabta ma duk za a ba su akan bako guda ana iya a yanka rakumi rakumi mutum ɗaya zai ci a sai a yanka mutanen anguwa ma su samu suna jin daɗi sun samu wannan bako to daga cikin albarkacin bakon nan mutane ma bizza wannan shi na min sakon ne yake yi a duk lokacin da jibril ya zo masa ya fi yawan kyauta kowa ma zai samu cikin wannan kyautarsa na biyu mudarasan alkur'ani a lokacin da ya sadu da shi wanda yake yi a kowane dare kuma kasancewa qur'ani din farkon saukanta a ramadan ne kuma saukanta daga sama har zuwa sama ta duniya a ramadan ne ya sauka kankan so jibril zai karanta annabi sallallahu ya karanta na gaba ya karanta annabi sallallahu ya karanta na gaba ko kuwa nista sannan yana karanta masa jibril yana ji kowanne ana ce da shi mudarasa domin kalmar mudarasa yana nuna musharaka ne a cikin aikin da ake yi kuma zai yiwu ya kasance ma'anan arab shi ne annabi sallar shi kadai ke karantawa jibil kuma yana ji kamar yadda wannan ya zo a wata riwaya na imam bukhari ya yake kana kawo fi kulle lailatin fi share ramadan ya kasance yana sadu da shi a kowane a dare a cikin watan ramadan hatta sani an ramadan ya tafi يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ينا كرم kuma yana iya yiwu duka hanyoyin guda uku ana amfani da shi almuhim shi ne cewa sababi wanda ya sa annabi sallallahu yana ƙara kyauta a wannan lokacin shine jin daɗi da zuwa jibril na biyu shine mudaraka wanda yake yi tare da annabi sallallahu a cikin Fato bari ibn hajar yake yana cikin hikima wanda ya kasance mudarasan alkur'ani yana maimaita a kowane shekara wanda mala'ika yake zuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya kara wa annabi wasallam wadatar zuci ya kara wa annabi sallallahu alaihi wasallam son kyauta kuma shi kyautan nan a shari'a shi ne mutum ya bayar ga wanda ya dace da kuma yin ikhlasi da Allah sannan kuma shi Ramadan da kanta lokacin kyauta ne lokacin alkhairai ne domin Allah madaukakin sarki da kansa ma ya fi tara alkhairi akan alkhairi a wannan wata to anan sallan yana yin koyi da sunnan Allah wajen tarin alkhairi a cikin wannan wata to idan jibril ya zo كان رسول الله أجود وصلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريق المرسلة النبي صلى الله عليه وسلم يوم كوتا في يد إسكا ولا أكسكا mun san ma'anar wannan iska idan aka sake shi zai samu kowa da shi wannan iska shi ke zuwa da alkhairi ruwa ma sai tare da shi rahman ubangiji yana zuwa da shi shi da zai tafi da giragizai har zuwa ga inda za yi ruwan wanda Allah zai raya da kai kasa bayan ya mutu to aka annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayar da zuciya bayan mutuwanta yake rayar da mutane domin a fitar da su daga duhun jahilci da na kafirci zuwa ga askin imani da kuma musulunci a wata riwaya na anas dan malik yace kana la yus'alu shay'an illa a'ta ba a tambayan annabi sa sallan wani abu sai ya bayar duk wani abin da aka tambaye shi sai ya bayar matuka akai to wannan hadisi tana da fa'ida masu yawa hafiz ibn hajar yace imamun nawawi ya faɗi fa'idodi daga cikin wannan hadisi yace daga cikin ta alhaqqu fi kullu fi Shi ne shine wajen yin kyauta a kowane lokaci wa minha ajiya da fi ramadan yana cikin wato karantarwa mutum ya ƙara wajen kyautatarwa a cikin ramadan a wannan lokacin alkhairai suna cin yawa hakan nan ma duk lokacin da ka sadu da mutanen kirki mutanen kwarai mutum mai daraja ka yi kyauta da yawa mutanen su samu hakan nan ma akwai yin ziyara mutanen kwarai da wayanda akwai alkhairi tare da su mu maimaita shi kamar yadda malaika jibril yake zuwa kowane dare wa annabi sallallahu alaihi sallam yace arwa yau akwai so mutum ya yawaita karanta alkur'ani a cikin ramadan kasancewa shi ne mafificin azzikiri daga cikin zikirori domin da cewa akwai wata zikiri wanda ya fi shi ne babu da zai yiwu ba ya kasance shi ne mala'ikar da zai zo yana karanta tare da annabi sallallahu alaihi babu mauni bikiri wanda za a iya kwatanta shi da shi ba wanda za a iya daidaita shi da shi babu har yau a cikin hadisi akwai karantarwa cewa ya halatta a cewa ramadan ba tare da an sa wata ba taimako a ce watan ramadan ana yi a ce ramadan wannan ya zo a cikin sunna masu yawa wanda kagan annabi sallallahu alaihi ce watan ramadan sun ce ramadan amma kuma ana nufin watan ramadan babu laifi har wa yau akwai ishara cewa farkon saukan alkur'ani ya kasance a watan ramadan ne domin saukarsa zuwa saman duniya a gaba ɗayanta ya kasance a cikin ramadan kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin da aka rubuto daga ibn abbas annabi jibril malaika jibril shi ma sai kasance a kowane shekara yana zuwa wa annabi sallan a cikin ramadan domin ya zo ya maka mudarakan wannan alkur'ani kasancewa wata ne na alkhairi wata ne na kyauta wata ne na ibada a shekaran da min ne ya rasu a ciki arko biyu mala'ika jibril a annabi ya karanta wa alkur'ani ya karanta masa alkur'ani wato an yi an sauke sannan aka sake dawowa in sauke har sau biyu a wannan shekara wanda annabi sa sallan ya rasu kamar yadda ya tabbata cikin hadisin da Fatima lawa annabi sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anha ta ruwaito bayan ka kwadaitarwa ne akan yawaita kyauta a kowane lokaci da kuma kari a cikin Ramadan kamar yadda ya gabata والله أعلم دام سيعطون لنا في سبيل هذه في نجبة لما يرى بسانه حبيل كرميني أما بيان كان عليها وأن مكا يأي بيبا بيبا منادفة وأن مكا يتسكر عن بيبا فكامنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته